أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وهرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kuma cikin wannan gari na Sulaja wato yau albarka da yawa ta sauka ga sanyi kuma ga ayoyin alkur'ani mai girma muna ƙara wa Allah godiya da ya tsawaita rayuwarmu ya kawo mu wannan rana a wa'azi shinkafi muke cewa idan Allah ya tsawaita rayuwarmu bayan sallah bayan an gama ibada ta azumin ramadan in Allah ya yarda wato za a yi na ni a cikin garin sulaja to gashi kuma Allah maɗaukin sarki ya amince muna addu'a ya ƙara tsawaita rayuwarmu zuwa lokacin da za mu haɗu a yalwan shandam wannan mimbari an yi wa'azi yau a kan shi maluma matasa wato sun karanta mana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a gaba su Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara mana yawan irin wa'annan bayan Allah a cikin al'umma musulma Sheikh Alhassan Sa'id Adam Jos Sheikh Muhammad Rabi'u Daura alaramma abubakar adam da sauran manyan malamanmu waɗanda ba samu daman zuwa ba za ku ji na kira sunan nan alhali ga sauran manyan shehunai da doktoci da masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna nan Sheikh Abbas Jega mun samu labarin muna tare da shi a cikin garin Sulaja. na san disbilin na agaji na jihar kebbi bayan sun kawo ziyara ranar da aka yi karatu na sauka a nan wajen malam abbas a jega akan hanyar su ta komawa allah maɗaukin sarki ya ƙaddara musu hatsari akan hanya allah ya karɓi rayuwarsa muna addu'a allah ya ji kansa ya gafarta masa sauran disfiloli da suke raye kuma irin su shika-shikan izala Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsu. Wato dalilin da ya sa kuka ji na ambaci sunan wa'annan malamai wato sun yi maya sosai can a baya. Wato shukar da suka yi ce yanzu take tsirowa. Ina magana da Malam Habibu ya haya ƙaura nake ce masa ya aka yi ka fahimci izala. sai ya ce mun kaset ɗin wa'azin malam rabi'u da wura na ji na gane izala to wanda ya musuluntar da irin su malam habibu ƙaura to waye saura Allah ka gafarta mana malam rabu wura Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka ya ƙara tsawaita ta da sauran malamai da suke tare da kai ake wannan aiki ake maya. lokacin da wani matashi da zuke wa'azi akan tauhidi ni ko malam rabu'u nake kallo ban taba jin yayi wa'azi bai taba tauhidi ba Allah ka karba mana yan uwa ba dogon wa'azi zan yi ba wata gajeriyar sura a alkur'ani mai girma nake so mu yi karatu a ciki uqubatu ibnu amir radiyallahu an Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kul faƙultu ma za a ƙulu ya rasulullah annabi ya ce mun kace sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta masa wasu surori guda uku dukansu da ƙul suka fara amma ɗaya za mu canka a cikin mu fassara sai dai ƙulƙul ɗin guda uku ala rama karanto mana su duka fara daga ƙul huwallahu ahad bismillahir rahmanir rahim na'am ƙul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وادي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wato sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa wa'annan surori guda uku bayan ya karanta masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mai neman tsari a wajen ubangiji da zai nemi tsari da fiye da wayannan surori guda uku idan kana neman Allah madaukin sarki ya baka security ya baka absolute protection to ka nemi tsari da wayannan surori guda uku da su ne ake wato gina katangar karfe ake gina badala Da kan da garki tsakaninka da makiya da abokan gaba wani zai ce zai taka ko zai karya ko akan gaba ko ba akan gaba ba ka ce masa ƙarya yake yi karanta wayannan surorin ka nemi tsari da Allah maɗaukin sarki da wayannan surorin ka ga gudunmuwa daga wajen Allah. Alaran ma mu ɗauki sura ta tsakiya a ciki, sai mu ga wasu saƙonni ne take isarwa sai Allah madaukin sarki yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq to full stop ala ramma Allah madaukin sarki sai yake cewa qul ka faɗa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin falak ka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari amma a wajen wa nake neman tsarin ina neman tsarin ne a wajen rabbul falak ubangijin alfalak menene ake cewa falak abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa alfalaku sijinin fi jahannam yace falak wani kurkuku ne a wutar jahannama idan aka zo da mutum wutar jahannama idan laifinsa ya kai ga zaman da zai yi a wutar jahannama wato imprisonment with hard wato with harsh punishment wato zai yi zama ne tare da wato horo mai tsanani to a cikin jahannaman ma sai a kai shi wannan kurkuku shi ɗan jahannaman ma ya fi shi sakewa wato shi da yake cikin gidan kurkukun kamar yadda a nan muke ganin ɗan kurkuku to shi a jahannama shi ma 'yan jahannama haka suke ganin shi saboda bala'in da yake wurin da yake zaune ubai ibn kab sai yake cewa alfalaku baitun fi jahannam yace falak wani ɗaki ne a wutar jahannama yace iza futiha saha ahlun nari shiddati harri idan aka buɗe ɗakin ‘yan wuta da ba a sa su a cikin ɗakin ba saboda tururin bala'i da zai rinka fitowa daga cikin ɗakin zaka ji suna ihu suna kururuwa dama fa a cikin jahannama suke amma saboda buɗe ɗakin wato ɗakin ya zama jahannaman ɗan jahannama shehu malami kalbi sai yake cewa alfalaku sai ya ce wadin fi jahannam ya falak wata wani rafi ne a cikin wutar jahannama abdullahi dan umar radiyallahu anhu sai yake cewa alfalaku shajaratun fi jahannam ya falak wata bishiya ce a wutar jahannama idan ganyen bishiyar ya tsinke ya faɗo cikin jahannama jahannama ma takan shiga halin kakanikai yi Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak wasu malamai irin su katada irin su ibn jubair da manyan malamai na magabata suka ce alfalaku bi ma'ana asubuhu wato abin da ake cewa falak wato shine asuba wasu malamai suka ce a abin da ake cewa alfalak su ne wa'annan duwatsu da muke gani wa'anda sukan tsage ruwa ya rinka fitowa daga cikinsu wasu malamai suka ce alfalak ana nufin duwatsu ne amma waɗanda sukan tsage saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki to amma idan ka dawo a luga a harshen larabci idan aka ce alfalak abin ake nufi shine ashaku wato tsagu tsagewa ko kecewa ne abin da ake cewa alfalak shi ya sa idan kana karanta Alƙur'ani mai girma sai Allah maɗaukin sarki ya yace falikul isbahi falikul isbahi wa ja'ilul layli sakana wa shamsa wal qamara husbana to ya fata yin kira haftu sai ga yadda za ku Allah maɗaukin sarki ya yace falikul isbah wato إن الله فالق الحب والنوى فلك من ولا تقول إن الله فالق الحب وال إن الله فالق الحب والنوى الله ما تقول سكي يتي إن الله للي الله فالق الحب shine wanda yake tsaga ƙwaya ƙwayar gero ko ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta ibiru ko ta alkama ko ta acca idan aka shuka ta Allah ne yake tsaga ta domin tsiro ya fito daga cikinta kai idan ka je za ka shuka za ka tona rami ne ka zuba ka taka ka wuce amma tsaga ta tsiro ya fito wannan aikin waye aikin Allah madaukakin sarki ne sai Allah ya ce wannawa sannan shi ne yake wato tsaga wato gurtsun dibino ƙwallon dabino duk taurin sannan Allah shi yake tsaga shi ka ga tsiro mai laushi ya fito daga cikinsa inna Allah faliqul habbi wan nawa wato kenan kalmar faliƙu an samo ta daga kalmar alfalaku mai tsagawa to falaku ta zama tsagawar kenan a can gurin sai Allah madaukin sarki ya ce inna Allah wato sai ce falikul isbahi Allah madaukin sarki shine mai tsago asuba domin hasken asuba yana tsagowa ne daga cikin duhun dare waje alal laila sakana sannan Allah maɗaukin sarki shine ya sanya wato dare ya zama natsuwa yanzu natsuwar da muka samu a wajen wa'azin nan da da rana ne ba za ta samu haka ba dare lokaci ne na natsuwa shi yasa zaka cire rigarka da dare, ka yi shimfiɗa a ƙofar gida ka baje ƙundunka akan tabarma ga rediyo a kusa kana jin BBC da Jamus da birnin Kolan da Doci Bele amma duk wanda ya zo ya ganka sai ya ce malam Muhammadu barka da dare <laughs> to da Allah ka gwada gobe da rana ka fito tabarma ma ka shimfiɗa ka baje kundunka da rana a kofar gida ka ga duk wanda ya zo ya kalle ka sai ya ce malam Muhammadu in jin kan lafiya <laughs> shine waje anan laila sakana Allah madaukin sarki shi ya sanya dare wato ya zama me ya zama natsuwa kenan wannan ayar da aka ce falikul isbahi mai tsago asuba wato ita ma tana nuna mana ma'anan kalmar alfalaku shine me wato shine shaku alaran ma akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi Musa alaihi a lokacin da Allah ya umarci annabi Musa ya ɗebo bani Isra'ila ya fito da su daga cikin ƙasar Masar Fir'auna ya ɗebo bataliya wato ya ainihin biyo su daga baya sai aka zo aka shiga halin kakanikai idan suka kalli gabansu ga kogi na nil ba kwale-kwale balantana a tsallaka idan suka duba a bayansu to nan kuma ga fir'auna wato da ainihin tawagarsa a baya Allahu akbar to ya za su gashi sun samu kansu a tsakatsakiya sahabban annabi musamman ma a wannan lokacin sai da zuciyarsu ta karaya a wannan lokaci sai Allah ya ce falamma tara aljam'ani falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da jama'ar fir'auna sun ga jama'ar annabi Musa jama'ar annabi Musa sun ga jama'ar fir'auna qala ashabu Musa sahabban annabi Musa a wannan lokaci sai suka ce inna lamudrakun lalle mukan kan ai an riga an rutsa da mu babu yadda za a yi mu sha to amma kullum ƙarfin imanin annabi yana ɗara ƙarfin imanin mabiyansa da suka faɗi wannan kalma annabi Musa saboda suka sada Allah akwai abin da ya faɗa a wannan lokaci. Ala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Budar bakin annabi Musa sai ya ce kalla ku bar wannan magana magana an rutsa da mu bata ma so ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na sayi hadi zai nuna mun yadda za a yi mu fita Allah ya nuna musu yadda za a fita ko bai nuna musu yadda za a fita ba za ka kare yanzu ka ga arnan duniya sun sa musulunci a gaba su bush ana nan ana kulle-kulle su colin powell ana can ana kulle-kulle su anthony zinni ana can ana ta kulle-kulle su condoleezza rice matsiyaciya ita ba tana nan ana kulle-kulle an kurɗa an kulla an yi sabon ƙawance tsakanin kafircin duniya da shi'ar duniya an yi taron dangi akan ahalus sunna report na white house report na cia wanda white house ta karɓa sun ce sun gano abokan gaba su a duniya su ne ahalus sunna wal jama'a idan ka dawo nan cikin gida najeriya 'yan bidi'ar najeriya sun yi taron dangi akan sunna 'yan shi'ar najeriya sun yi taron dangi akan sunna ko a cikin wannan satin da ya gabata a cikin garin Kano masallaci ne aka zo za a bude masallaci sau uku ahli sunna suna gina masallacin yan bidi'a suna ruguza masallacin sai an gina masallacin ya kai linta sai a zo tsakar dare a ruguza shi a lebur da shi har kotu an je kotu ta ce ahli filin su ne ba suna da yanci suna da dama a tsarin mulkin Najeriya su gina masallaci dole su je su gina masallacin su kada a hana su ahalin sunna suka zo suka gina masallacin sai da ya kai linta aka sake zuwa aka ruguza shi karshe wani bawan Allah yace to ginin masallacin idan da karo-karo ake yanzu ba ma magana karo-karo ake ba yana so a yi wa masallacin gini irin ginin annabi Sulaiman alaihi salam ya ce abin da ake bukata ginin masallacin in an fara ba dare ba rana ba safiya ba malaike sai an karfi ginin masallaci a cikin kwana shida aka kammala ginin masallacin har an gina an rufa an buga kwano an yi daɓe an yi silin an sa wuta an sa fanka an sa an sa kwana na bakwai masallaci an gama masa fenti saura a shiga a fara sallah an je za a buɗe masallacin za a yi wazi a masallacin a wannan mako da ya gabata 'yan bidiya suka yi gayya amma da yake an taru a wurin kuma matsorata ne ba za su iya isuwa ba amma suka tara hanyoyi da ake isuwa wajen masallacin da sun ga mutum shi kadai sai a buge shi a daddatsa shi da adda sannan a kona mashin dinsa mutane guda ɗaya mutum ashirin da takwas aka ɗiba da aka yi asibiti da shi ba da dagewa ba haka ce mana shak jafar mahmud adam ba da dagewa ba haka ce umar ɗan mai shiya a sakkwato ba da dagewa ba saboda kawai wani ya sa kaset na wa'azin musulunci a wani gari da ake cewa gano a cikin jihar Kano kawai wani ya sha shayi ya ce ya ba da umarni a kashe shi aka yi wa musulmai tsara da adda an sari wani a ka an sari wani a fada an sari wani a baya Allah madaukin sarki ya tashi kawo musu sakayya ta gaugawa sai da ya bari sun je taron bidiya suna dawowa Allah ya sa wata gab kuma daɗin ita ba direban sa ɗan bidiya ne ta kuce tana gangarawa suka haɗu suka haɗu a wurin aka yi iltika saki ne ne mutum wajen sha wani abu suka tafi lahira a wannan lokaci wani zai ce to wani irin hali ahalin sunna suke ciki yau an kai can hari wai ina za a shiga arna na iya bakin kokarin su na da rigar musulunci na iya kokarin su yan bidiya na karo karo na ya za a durkushe sunna anya za a kai kuwa anya akwai inda za a je anya ba zo karshe ba kai ku saurara ba zo karshe ba forward ever backward never wallahi wannan duk wata karaman matsala ce inna allaha ja'ilul lima tarawna makhrajan wa farja wallahi duk wannan abin da kuke gani a kwana a tashi akwai ran da Allah madaukin sarki wato zai kawo ƙarshen sa ku dai ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa yanzu an kai matsayin da Kano da ake ganin ta sansanin yan yan bid'a ba gidan bid'a da Allah bai tsirar da ahlus sunna daga cikin gidan ba sahabban annabi Musa suka ce a rutsa da su annabi Musa ya ce ba a rutsa da su ba ana ramma me faru a wannan lokaci taimako daga auhaina ila musa an idrib bi asaka al to kaga kai fan falaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim ku saurara ku ji Allah ya ce wa auhaina ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa me muka ce masa Allah ya ce a bi asakal bahar wannan sanda da ke hannunka doki wannan doki kogin da ita doki ruwan doki tekun da ita yana dukan wannan kogi famfalaka sai kogi ya tsage ya kece a wannan lokaci sai ga tituna har guda goma sha biyu a cikin kogin ku saurara ku ji wani iko na Allah ba gada Allah ya sa mala'iku su yi ba da gada aka yi ba mamaki mu ma muna yin gada ko ba mu yi a ba haka aka ba shi ruwan shi ma bawan Allah ne ruwan Allah ya ba umarni ya ce ya buɗa kamar wani sarkin gargajiya da tunan da rawanin sa in zai shigo cikin taro ya za a ce buɗa ko ba za a buɗa ba dole ka buɗa ana sunkuye mazgaye ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabu ruwan aka ba ta umarni doka daga wajen Allah cewa ta buɗe hanya tan falaka sai ga ruwa ya yi ubangijinsa biyayya sai ruwa yi ne sai ruwa ya kece a wannan lokaci menene muhallin shahid a ciki da aka ce alfalaku kula uzu bi rabbi falaqi alfalaku falaka. wato kenan kalmar falaku a larabci tana nuna menene tana nuna wato tsagewa shi yasa wasu suka ce safiya domin tsagewa take kamar yadda Allah ya ce falikul isbahi wasu suka ce a dutse domin shi ma yana tsagewa kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul baqara yace summa qasat qulubukum summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله yana magana akan Yahudawa sai Allah ya ce summa qasad qulubukum daga nan Yahudawa sai kuma zuciyarku ta zo ta bushe Allah ya ce fahiya hijara zuciyar sai ta zama sai ka ce dutse Allah ya ce au shaddu ƙasuwa kai zuciyarsu ma ta fi dutse tauri in ji Allah maɗauki sarki me yasa sai Allah ya ce wa inna min hijara ai akwai daga cikin duwatsu idan kana zagayawa ka tambayi malaman geology waɗanda suke bincike akan albarkatun ƙasa da duwatsu ka jiya ya dutse yake disintegrating particles da suka haɗa shi chemicals da aka sa suka zama kaman gam suka haɗa shi Allah zai sa chemicals ɗin su zama entirely dissolved then it will be entirely integrated it will be disintegrated sai ya wargaje da kai Allah ya ce wa inna minar hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga duwatsu akwai dutsen da yakan tsage sai ka ga marmarar ruwa yana fitowa daga dutsen wa inna minha Allah ya ce akwai daga cikin duwatsu din lama ya yatashaqqaqu ai lama ya fallaƙu. akwai wanda yake tsagewa yashaqqaqu ayyata fallaku wato akwai wanda yake tsagewa fa yakhruju minhu alma sai ruwa ya fito daga ciki kenan wato wayanda suka ce dutsi ne sun yi amfani da ma'anar kalma a larabci shine tsagewa kuma dutsi qur'ani ya ce yana tsagewa shi yasa sai suka ce dutsi da ke tsagewa ruwa su fito ko yake tsagewa saboda tsoron Allah maɗaukin sarki shi ake cewa alfalaku to ko ma wanne ne saɓanin akan falakun ne amma an yi ittifaki akan rabbul falak din shi ba a saɓani akan sa ba wane ne rabbul falak shine Allah maɗaukin sarki rabbul quwwati wal jabaru sai Allah ya ce mai a gaba min sharri ma khalaq Allah ya ce min sharri ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka ce ka nemi tsari a wajen ubangijin alfalak to daga me za ka nemi tsari sai Allah ya ce min sharri ma khalaq daga sharrin abin da Allah ya halitta menene abin da Allah ya halitta wanda aka ce ka nemi tsari daga gare shi malamai suka ce shi ne shaiɗan da rundunarsa Shaiɗan aduwul ladud na ɗan adam kenan ɗan adam a duniya bai da abokin gaba kamar ɗan, domin ya ɗauko gabarsa ne tun daga wajen annabi adam alaihi salam da kakanmu ya fara gaba tun sanda aka halarci annabi adam ya ji allah zai fifita shi ya bashi daraja da zuri'arsa ya fara yi wa annabi adam hasada amma hasada tasa tura ba ta kai bango ba sai lokacin da ubangiji ya hura wa annabi Adam alaihi salam rai gashi an yi mutum mutuminsa an kyale shi tsawon shekara arba'in ya bushe in ka ƙwanƙwasa za ka ji kamar ka ƙwanƙwasa bayan tukunya yadda take ƙara haka yake ƙara amma ba hura masa rai ba yayin da Allah zai hura masa rai sai da ya tara mala'iku hadda shaidan shi ma yana nan ya ce da na gama hura masa rai na a gare ku shine ku faɗi ku yi masa sujada da aka hura masa rai ran ya fara shiga daga kansa ya fara da kwakwalwa daga nan ne annabi adam ya fara tunani yayin da rai ya gangaro ƙasa ya iso idon annabi adam sai idon ya buɗe sai annabi adam ya fara gani a wannan lokaci yayin da ran ya ƙarawo ƙasa ya iso hanci annabi adam sai ya fara numfashi a wannan lokaci yayin da yawo ƙasa ya iso baki annabi adam sai ya fara tasbihi a wannan lokaci yayin da ran yawo ƙasa ya iso ciki annabi adam sai ya fara jin a wannan lokaci ran yana isa zuwa kafafunsa ga yunwa ta shiga ga idonsa na kallon 'ya'yan bishiyar aljanna yana so ya ainihin wato je ya tsinka sai ya zabura da gaugawa domin ya je ya tsinka a wannan lokaci shi yasa dan adam ya zama mai yawan gaugawa saboda gaugawar da ya ɗosano daga wajen kakansa annabi adam wato alaihi salam yau zai fara zama tela amma ya ce yau yake so ya fara jin daɗin da ogansa yake yi yau zai fara makaranta ya ce yana so ya jin daɗin da mai digiri uku yake yi yau zai je ya fara koyon kanikanci ya ce yau yake so ya zama oga yau zai buɗe tireda ya ce yau yake so ya zama miloniya yau zai fara siyasa ya ce yau yake so ya zama ƙarshen ƙafa yau zai zama mai anguwa ya ce ina ma ya zama promoted sarki mai darajar yanka za ka yanke kafafunka kuwa shi ya sa ɗan adam ya zama mai gaugawa ɗan adam ya zama mai garaje mala'iku suka bi umarnin anin Allah maɗaukin sarki kai gaugawa ɗan adam yau zai fara karatu amma malamansa masu ya ga duk su iya ba shine oga kwata-kwata a harkar malanta gaugawa irin tawa gaugawa irin ta ɗan adam amma me yake faruwa mala'iku suka ansa umarnin Allah maɗaukin sarki suka yi sujada shaidan ya ƙiye sujada ƙarshe ya jawo Allah ya la'ance shi to shaidan ya roƙi Allah ya jinkirta masa kar a karɓi rayuwarsa har sai zuwa lokacin da za a tada duniya gaba ɗaya Allah ya ansa masa har zuwa sanda za a busa ƙaho kamin a karɓi rayuwar shi to daga nan ne ya bayyana adawarsa ƙarara zai yi adawa da annabi adam zai yi adawa da 'ya'yansa zai yi adawa da jikokinsa zai yi adawa da tattaɓa kunne har ƙiyama ta tsaya ba zai aje makami ba wajen adawa ya kuma bayyana inda zai yi adawar da annabi adam filin gwagwarmayar ba aljanna ba ne inda aka fara sa annabi adam shaidan ya nuna inda za a yi gwagwarmayar a nan ƙasa sai an zo nan ƙasa lokacin za a fara gwagwarmaya shi yasa yace rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi agawaitani la uzayyinannahum fil ardi a akwai wata la la uzayyinanna lahum la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in a wannan lokacin ne sai fito karara yace ya ubangiji kaman yadda ka halakar da ni saboda wannan to ni kuma da shi da zuri'arsa sai na lalata su gaba daya zan kawata musu abubuwan da ka hana domin su aikata amma ina sai an zo ƙasa shi yasa ya ce fil ardi nan ne filin gwagwarmayar inda muke rayuwa a halin yanzu kenan shaidan bai ɓoye adawarsa ba Allah da yake sarkin adalci ne ya fito ƙarara ya gaya mana shaidan abokin gabanmu ne ya ce inna shaytana lakum adu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa ya ce alama ahad ilaykum ya bani adam alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan why innahu lakum aduwwun mubin ya ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu awliya شاء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا Allah ya fito ƙarara ya gaya mana cewa lalle shaidan abokin gaba ne a gare ku, kuma ku riƙe shi abokin gaba. Allah yana mamaki, ya za yi shaidan da zuri'arsa suna gaba da ku kuma kuna ƙaunarsu. Allah yana cewa alkawari ya yi da ku ya ku ‘ya'yan Adam, kada ku kuskura ku yi wa biyayya a nan duniya abokin dabar ku ne fa ba dan shi ba da yanzu kuna fa aljanna a can ba aka sa ku can aka sa kakanku inda za ku rinka cin wato abinci wanda Allah madaukin sarki ya shirya wa aljanna da yanzu 'ya'yan bishiyar aljanna kake ci da yanzu ƴan matan hurul in kake aure wayanda ba sa yaji ba sa caza wa miji kai ba sa sa miji karni da badi a talla ba sa tambayar kuɗin kitso ba sa ba sa ba sa ba sa da yanzu fa kuke aure da yanzu gidajen aljanna kuke zama a ciki abniyatun min zahabin wa abniyatun min fidda da yanzu ‘ya'yanku su ne wildanun mukalladun, iza ra'aikahum hasibtahum lu'lu'an mansura, da fa nan za ku rayu, aka wa ƙasa da ku, ya za a yi irin wannan kuma ya zama kun zo duniya kuna masa biyayya malamai suka ce shekan yana zuwa wa ɗan adam ta hanyoyi da yawa zai zo maka ta hanyar aƙida ya zai ruguza maka aƙida ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shaiɗan ba zai gushe ba ga ɗaya daga cikinku. yana ce masa waye halicci kaza man kalaka kaza wa man kalaka kaza waye halicci kaza sai zuciyarka ta ce ma Allah wa ya halicci tinkiya zuciyarka ta ce Allah wa ya halicci tsuntsaye zuciyarka ta ce Allah to sai ce to shi Allah wa ya halicce shi shaidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaji wannan tunanin to takawa tunanin burki bayan ka takawa tunanin burki kuma ka roki Allah madaukin sarki tsari da shedan daga wannan lokaci shedan bayan ya yi yunkurin kawo maka jirkita a aƙida sallah da tafi kowace daraja a ibada ita ma shedan ba zai barka ba shaidan sai ya shigo yayin da ka zo za ka shiga sallah idan kana ikama zai gudu kana alwala ya yi ƙoƙarin kawo maka rudu in an kira sallah ya gudu in an gama ya dawo in an tada ƙiyama abin nan ikama ya gudu da an kabbarta sallah ya take dawowa ya shiga tsakanin sahu da sahu ya shiga zuciyarka ya rinka tuna maka gona ya tuna maka ofis ya tuna maka fati ya tuna maka matakka ya tuna maka matsala ya tuna maka daɗi ya tuna maka albashi ya tuna maka lip ya rinka wasa da hankalinka a sallah in kai wasa sai ma ka manta raka'a nawa ka sallata Abu Hanifa rahimahullah wani yazo ya same shi yace na shiga halin kakani yi yace wani halin kakani yi ka shiga yace na tona rami na binne dukiyata ajiya irin ta mutanen da babu banki sai a samu tukunya sai a sa kuɗi sai a sa kasko sai a rufe sai a tona rami a binne abu hanifa ya ce to amma matsalar sai na manta inda na ainihin wato binne wannan tukunya na buga na buga na gagara ganewa sai abu hanifa ya ce idan dare ya yi ka yi sallar nafila raka'a goma duk raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama idan ka gama ka roƙi Allah za ka tuna inda ka aje wannan tukunyar amma sai dai yayin da kake sallar nafilan karka kuskura ka bari wani tunani ya shigo a zuciyarka banda Allah dare na yi wannan mutum ya alwala ya fara sallar nafila ya fara raka'a ta farko shaidan ya kawo mar tunanin gona ya tare ya cuso mar tunanin matarsa ya tare ya cuso tunanin ofis ya tare ya cuso masu bi shi bashi ya tare ya cuso wayanda shi yake bi bashi ya tare har ya raka'a daya ya kamo raka'a ta biyu kai shaidan fa ya ga cewa wannan mutumin zai yi raka a biyu bai tuna komai ba sai ya tuno masa da inda ya binne tukunyarsa ta kuɗi ai yana tunowa walfauru da gaggautawa ya yi accelerating sallar ya yi summarizing ɗinta ya doka sallama ta isa haka ya ɗauki magirbi ya je ya tono kuɗi da safe ya zo yana faɗa abu hanifa ya ce ya kai ya ce ai raka a biyu ban gama ba sai na tuna ya ce dama na san shaidan ya san inda ka binne kuɗin amma haka abin banza ba zai tuna maka ba dan mugu ne amma yayin da kake sallah ya buga ya buga ka tuna wani abu ka tantore to zai tuno maka da wannan don ya bata maka sallar yake to me ya hana ka karasa sauran rakawoyi takwas din domin godiya ga Allah madaukakin sarki wannan sharri ne irin na shedan daga cikin sharri da makirci irin na shedan wato zai zo maka ta hanyoyi da yawa idan ka zo yin aikin alkhairi shedan ba zai baka ba sai ya tare sai ya hana ka idan ka zo za ka yi sadaka ɗan ya ce wa ya sa ka ai ba kai kadai ne musulmi ba ya akwai sauran musulmai yanzu alhaji wane da wane da wane duk suna nan ga su mai martaba sun iso ga kwamishinoni da S.A.S.A to kai yan naira ka ɗari biyu da hamsin idan ka aje ta kar ka manta akwai matsala iri kaza akwai matsala ya rinka kirga maka matsaloli kenan in kai wasa wallahi sai ka zo filin lancin a yi lancin a kare naira hamsin dan kana cikin aljihu ka gagara ɗaukar naira ashirin ka bada sadaka shaidan ya murƙushe ka ya gama da kai kenan al'adar ta ce shaidan idan za ka yi aikin alkhairi wallahi sai ya tare kai jama'a takbir الله أكبر التكبير الله أكبر ألا لما الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أها والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم الله يسيع الشيطان كسولا لا كد شر الشيطان ya'idukumul faqara kullum alƙawarin talauci yake muku da ka tashi za ka yi kyauta za ka yi sadaka ana magana za a gina masallaci wallahi da wannan shaidan ya lalata tunanin musulmai gaba daya sai ya gadan mana da wata aƙida wani hadisi ka rasa a littafin kai a littafin iblis aka samu wannan hadisi. da an zo magana sadaka sai shaidan ya ce maka ai sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa ba da naira biyar ga naira ɗari da aljihuka wai sadaka ba ta ba ta kaɗan ba ta yawa saboda wa zaka ba saboda Allah zaka ba sai ya murkushe ka sai ya danne ka wannan ya sa musulmi ya zama ba kuɗin da yake baƙin ciki da su kama wanda ya ba Allah ka samu musulmi wallahi ko naira hamsin ya ɗauka ya sadaka sai ya yi sati biyu bai huce ba ko mai ƙosai ya gani sai ya cize ya tsaye ce ina ma naira hamsin ɗinsa tana nan ga ƙosai mai biyu wannan babban bala'in da yake damun al'umma kenan shi yasa Allah yake ta tura muku bala'o'i ba ku san su ba musiba take zuwa ba ku san ta ba kai ku saurara ku ji bayan ya hana ka taimakon addini bayan ya maka alkawarin talauci sai Allah ya ce wa ya amurkum bil fahsha sai kuma ya umurce ku da alfasha alfasha wasu malamai suka ce rowa ake nufi ya hana ka sadaka kuma sai ya saka rowa shikenan kai kakam ƙam. kam ramin kura daga ke sai yanki idan kana so ka ga ya kashe kuɗi to bari ya ga wata ƴar bazawara dirarriya mai shan kalangu ka ga iko Allah idan kana so ka ga ya kashe kuɗi bari ya tsere dan takarar kansila shedan ya zo ya ce wallahi in ka bari ya faɗi shikenan kuma sai ya haukace ya rinka kamfatowa in ba sa ba daga ƙarshe kuma Allah ya tattara shi da kansilan da jam'iyyar da fati da ƙuri'an ya koli koli da su ya kwana da ƙasa. Wannan ita ce babban matsalar wata coci in kaga girman cocin za ka yi mamaki. Shugaban cocin faston yana diri wai an nemi taimako a cocin baiko da ake kawo ranar Lahadi an ba da naira wai an tara naira dubu saba'in cocin ba ta wuce girman masallacin kan salawat ba yana cewa yaya za mu kare idan an shiga mulkin ubangiji taron mun nan a ce dubu saba'in kawai muka tara idan yesu almasihu ya ji wannan labari yaya za mu <laughs> mu kuma sai ka zo ka samu katon masallacin juma'a sai a nemi taimako a tara dubu uku da kyar wai kowa menene tunanin shi wai kowa tunanin shi ai akwai wane akwai wane shi ba san ya bayar ba kun ga taron mun nan kun ga taron mun nan wallahi naira nawa ake so a tara miliyan hamsin da biyar taron mun nan miliyan hamsin da biyar da ake magana da za a tara wallahi da kowa zai ɗauki sadaka a samu duk taron mun nan babu wanda bai bada sadakarsa ba sadaka ko me kake kana da naira ɗari ka bada naira hamsin kana da talatin ka bada goma kana da ɗari biyu ka bada naira hamsin ko naira sittin ko naira kai ko naira ashirin ashirin a ce kowa a taron mun nan da ɗan agaji da mai wa'azi da alaramma da mai jan baki da adamu aliyu da kowa da kowa za mu cire sadaka mu bayar wallahi idan aka yi sa'a a taron nan sai mu haɗa kuɗin gaba ɗaya gobe cin lanta da ko lantas in sun zo kuɗin da za su tara sai dai mu sai janareto mu sai kafet mu sai motar liman mu gina gidan liman da na ladan da dipiti liman da dipiti ladan da da da mutum da muke da su ana to amma kowa da an ce sadaka an yi haka yi haka sai ya koma ya shiru za mu iya ba ku ansa ba za ku iya duk wanda yawa Allah alƙawari zai dauki sadaka ya bayar cikin abin da ya zo ya daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda yawa Allah alƙawari zai bada gudunmuwa ta komi kankanta sai daga hannu ya ce Allahu akbar yan agaji ku zaga ku nemi taimako a halin yanzu mu ga miliyan nawa za mu tara cikin wani dare kai yan agaji zama me kuke ku gangara ku je ku fara neman taimako الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا نعم والله واسع عليم ما مثال لما الشيطان يعدكم الفقر يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء نعم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ‘Yan agaji ku zagaya ku nemi taimako, شر daga bayan danne ku da zai ya hana ku aikata alkhairi to kuma akwai jefa wa musulmai mantuwa duk lokacin da kake so kai aikin alkhairi to idan ba ta ba shedan sai ya mantar da kai Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam nazid lahu azma Allah madaukin sarki ya ce wala qad haqiqa ahidna ila adama min qablu kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo mun ɗauki alkawari ga annabi Adam kamin zuwanka ma'ana mun ba shi doka wacce ake bukata ya tsare shi ne kada ya ci wata itaciya guda ɗaya fanasiya sai annabi Adam ya manta walam najid lahu azuma. Allah ya ce ba mu samu ƙarfin zuciya ba wajen annabi Adam amma wannan mantuwa da annabi Adam ya yi wato yana daga sharrin shaidan mantar da ɗan adam idan zai aikata aikin alkhairi wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrayn li fatahu la abrahu hatta abluga majma al bahrayn aw amdi hukma falamma balaga majma bainahuma falamma balaga majma bainahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba

ya larama ba kai so inda nake so ba amma jawaza qala li atina gada ana laqad laqina min safarina hada nasaba to kai so kai so kai so ina ila sakharati fa inni nasitu wa yamantar da shi wa ma ansanihi illa shaytanu ana zukura sai kaka sabilahu في البحر عجبا wato a wannan lokaci da ya bukaci wannan yushau da yake tare da shi yake kawo mana fasimu sai yake ba shi labari yake cewa qala ara'aita iz awaina ila sakarati ka tuna lokacin da muka ainihin aja zango a wajen wannan dutse inda anan muka kwana yace fa inni nasitul hut na manta kifin a wurin saboda a wurin ne kifin ya rayu ya shiga cikin ruwa sai ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura babu wanda ya mantar da ni wannan kifi face shaidan shine ya hana intuna tuna kenan wannan ya nuna shaidan idan kana so ka yi aikin alkhairi daga hanyar makircinsa shine shaidan sai ya mantar da kai idan kuma an kafa maka doka kada ka aikata wani aiki na sharri nan ma shaidan yana iya mantar da kai karshe sai ka zo ka fada cikin wannan sharri da aka hana ka ka aikata ya za ka ka samu wannan Allah maraukin sarki ya ce wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi na'am وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين الله يسي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna yi wa ayoyin Allah izgini ana bidiya ana saɓan Allah ana shaigantaka, to kai manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce fa'arid anhum wato ka kauda kai daga barinsu da wannan ne malamai suka ce duk inda ake aikata wani fasikanci kai ba a yadda ka zauna a wurin ba da wannan ne malamai suka ce idan yan bidiya suka taru suna bidiya to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bidiya ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani je ka zauna ana karanta sunna je ka zauna ana karanta wani littafin musulunci zai ka zauna amma ka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba annabi siffofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha girki yana aminta zakuri jiranin bizi salami mazajta dam an min mukulatin bidami